A jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake haɗuwa a wani sabon shirin na Usman Kabara shi wanda wasu sukan kira da madubin Kabara. A sunana Usman Kabara kamar yadda aka saba barkamu da sake haduwa a wannan sabuwar tattaunawar da na sake zakulo ɗaya daga cikin a mutanen Najeriya musamman 'yan asalin nahiyar Afirka da suka fito daga ƙasashe daban-daban wanda kuma muna yin haka ne saboda a ga ruwa da na gaba saboda na baya sakalli me suke yi a ƙasashen waje musamman waɗanda suke zaune a can ko kuma wani abu ya kai su can yaya ne a bakin su ake ji. To jama'a sai in ce muna tare da wanda an ce waka bakin mai ita tafi daɗi za mu ji daga bakinsa. Da farko wane ne a cikin shirin Usman Kabara shi wani wannan lokaci? Yau assalamu alaikum jama'a, sunana Nura Abubakar, ni ɗan haifaffen garin Gombe ne, wato arewacin Najeriya kenan. To, Malam Nura barka da shigowa cikin Usman Kabar Show. Uh, kamar yadda aka saba idan yau kake cin karo ko kuke cin karo da wannan tasha ta Usman Kabara Show ta Hausa ko ta Turanci to za a iya danna subscribe musamman in har an damu da sanin me wa'annan mutane 'yan kasashen Afirka suke a kasashen waje da kuma irin gudunmawar da suke bayarwa ta ɓangaren da suka fito ko bangaren abubuwan da suka iya sana'a ce ko karatu ne. To, uh, kamar yadda na ce kuma ana iya koyaushe in mutum yana sanya saurara kamar misali wanda suke ganin cewa uh, data ta yi nauyi to yana iya zuwa ya saurara a uh, kafar mu ta podcast wanda sauti ne za iya samu a Google podcast ko a Apple podcast ko a Spotify ko duk inda mutum yake samun podcast ɗinsa zai iya zuwa ya samu lalibi Usman kabar Hausa ko Usman kabar English ya danna subscribe ya saurari da abin da muke yi. Malam Nura a wane gari kake zaune daga ina yanzu muke magana da kai? Oh, yanzu ina wani gari wanda ake kiran shi Athens a nan jihar Ohio, wanda bai da nisa da Columbus kenan, eh, a nan Nan ƙasar nake A ah, wata jami'a, eh, wata jami'a sunanta Ohio University da ke Athens, campus ɗin da ke Ah, yanzu me kake karanta a wurin? To, akwai, um, ina karanta visual arts and the literature of the African world. So a takaice dai ko kuma in ce mutane za su fi ganewa da idan idan na ce ina karanta films da literature. Mm. Amma film fina-finan Afirka da ko kuma literature da suka shafi har Afirka gaba daya. Haka. bari mu koma Najeriya kafin mu ji yadda aka ka zo Amurka ko mu ji matakin karatun da kake ciki a nan yanzu. A Najeriya. Wane ne kai? Eh. Mun ji cewa daga garin Gombe kake. Ya aka taso. a Najeriya. Okay, to an gaskiya an haife ni dai a 1985 sannan kuma a jihar Gombe na yi karatu na na primary school da secondary school har ma da university degree na na farko. So abin da ya faru lokacin da na gama karatun university ko kuma in ce tun kafin na shiga university gaskiya ina da mafarkin cewa wani lokaci in zo na yi karatu a kasashen yammacin duniya kamar Europe ko America dai hakan nan. so da ikon Allah kuma lokacin ina aji biyu na university sai nake sauraron wasu tattaunawa da muryan amurka suke da wasu ɗalibai da suke Amurka, wanda sun zo sun koyar da hausa da dai sauransu sai na ji ina sha'awar in yi wannan abu kuma da na gama jami'a na je na yi bautan ƙasa a kaduna sai na ci karo da wannan saƙon ana neman irin wanda za su yi wannan aiki na duba na ga duka ina da taƙaitattun dai abubuwan da suke bukata na ce to bari na jarraba da na jarraba kuma Allah da ikon shi na samu wannan haka ya faru ina ga tsakanin 2013 ah, abun kuma ya fito 2014 na zo ni na zo na koyar da hausa a jami'ar wisconsin da ke madison to amma kafin na zo wannan matakin da na gama jami'a gaskiya na samu aiki ina koyarwa a wata makaranta private school ina koyar da turanci da kuma literature so daga yawa makaranta mai zaman kanta so da na je service na dawo kuma sai na samu koyarwar still da makarantar gwamnati ma dudu bai fi shekara ɗaya ba Oh, digiri na na farko na karanta English. Digiri na eh, farko. To na na na da eh, so daga nan ne. Na biyu da na taho a da yake na zo na yi na koyar da Hausa ne. in koyar da al'adun Hausa da yaren Hausa wa ɗaliban da suke mm. Amerika irin wanda suke sha'awan karanta wasu abubuwa daidai danganci yarika da al'adu na Hausa ko kuma wanda suke Afirka mm. da dai ma sauran faɗin duniya. So da na gama abin da nake yi ko kuma lokacin da nake yi ah, muna je wani conference gaskiya a wata jami'a da ke Indiana wanda aka haɗa mai suna African Study Association Conference. a wurin na haɗu da mutane da yawa wanda muka yi ta magana da su wasu su profesoci ne suka ce me zai hana in gwada neman makaranta mana a wurin tun daga shi ga yanda abubuwan da suke bukata kamar sun ga zan iya samu na ce to shikenan ba damuwa da na gwada ko sai na samu na samu akan cewa zan zo na yi masters ina a nan masters in kuma zan yi akan african studies to amma a african studies in kuma zan zan goge ne a bangaren da yake kama da abin da na karanta a mm. jami'a wato literature saboda ni a english inda na yi na fi ba da hankali da kwarin gwiwa a bangaren mm. literature na zo nan kuma abin da na yi kenan na yi yau wasu na zo na yi shekara biyu na gama masters ina na koma gida a 2018 yawa ya ɗanyi samu aiki Okay, so da na zo na samu a admission dai na samu admission da kuma scholarship wanda zan yi masters din dan gaskiya ban biya ko sisin na ba duk komai aka biya min ni dai na san nayi kokari na biya kuɗin irin su visa da kuma kuɗin jirgi eh. da sauransu na zo na yi karatun shekara biyu eh. Eh. na koma gida yawa to kafin mu hmm. zo yadda ake ka dawo to da na koma ah, gida sai na sami yaya ka taso a gida ɗin? wace shekara aka haife ka shekaru tun daga shekarun ka na wace primary kai wace secondary kai saboda kila abokan karatun ka su iya tuno ka okay eh to um eh, na yi makarantar firamare akwai wata makaranta da ke ce mata Bubayaro Primary School wanda yana nan cikin ƙwaryen jihar Gombe cikin garin Gombe yawanci in dai ka kira sunan makarantar kusan kowa ya san makarantar amma na fara na yi aji ɗaya ban gama aji ɗayan ba yake mahaifina gaskiya ma'aikacin gwamnati ne ana mai transfer a mai da shi nan garin a mai da shi nan gari a mai da shi nan gari sai muka koma wani local government da ke nan gombe wanda ake ake kira da local government to anan nan na yi ci gaba daga aji ɗaya na yi aji ɗaya har zuwa aji hudu a wata makaranta ana kiranta ibinola primary school to nan ma dai ban kai aji shida ba muka sake dawowa gombe sai na ɗora daga aji hudu a nan makarantar buberon aji hudu biyar zuwa shida na gama so da na gama sai na tafi um, secondary school ina a uh, government day uh, pilot secondary school inda na yi junior uh, secondary school ina daga aji ɗaya zuwa uku kenan da na gama daga nan gaskiya sai mahaifina ya ji kaman ya kamata in shiga private school in samu in samu dai karatu mai dan inganci fiye da dai yanda nake ciki Sosai na koma Gombe High School akwai wata private school wanda nan ma an santa a Gombe mm. sunanta Gombe High School daga nan na je ni da je kuma sai basu su a in shiga mm. SS1 ba sai suka ce dole sai na maimaita JS3 gaskiya lokacin ba na so na maimaita amma dai da eh, yake ba ni zan biya kuɗin ba kuma mai biyan ya ce min lallai sai na yi na ce to kenan ba damuwa na je na sake na je s 3 mm. na karasa dai secondary school a wurin so da na gama ina ta neman admission na makaranta sai na samu remedial a Gombe State University sannan je na yi eh, remedials ina na samu admission a 2005 na yi remedial zuwa 2006 2006 kuma na fara karatun jami'a da gaske na karasa a 2000 10-11. Yaya alaƙar ka take da iyaye kamar misali iyaye suna taka rawa wurin goyon bayan 'ya'ya ko kuma tirsasa su kan abin da ya kamata su yi ko kasi ya alaƙar ka take da iyayenka? Mm-hmm. Eto eh gaskiya lokacin da na je Gombe High School da na rubuta jiniyo WAEC sai na fi cin ah, subject da suke alaƙa da science, integrated science wanda a cikin shi akwai physics da chemistry da biology sai aka bani admission mm. aka ce zan shiga science class so ni kuma gaskiya ba na son wannan kwata-kwata babanmu da ya je karba admission ɗin ya duba ya ce to zaka shiga ss1a ss1a kuma basically science ne dama na ce mai kai gaskiya ni fa na fi son arts ya tambayin dalili a lokacin ni dai kawai na fi son abubuwan da zan yi ta karatun zube da sauransu da dai kuma wasu mm. abubuwa da suka yi kama da haka ya yi shiru da ya ce ai science in in na gama zan fi samun aiki da wuri da sauransu na ce mai kai ni kuma dai gaskiya ga abin da nake so ina ga washe gari ya ce min kawai ya ga kaman dai ba na so haka sai ce to ba damuwa ka je ka yi abin da kake so ina da gudu da kai na na je ni na samu manajan makarantar sai aka canja min admission aka mai da ni hmm. ajin wanda suke arts to haka aka yi na ji daɗin wannan abun saboda bai takura min ba hmm. ya bar ni na yi abin da nake so watakila da na yi abin da yake so wataƙila da yanzu wani magana muke aya mahaifiya gaskiya mm. Eto, eh mahaifiya ita kullum gaskiya abin da take ce min um, abin da nake iya tunawa kullun shine tana cewa um, ya kamata mutum ya ringa duba ina ya taso sannan kuma a yanzu babu abin da iyaye suke bar ma 'ya'yansu fiye da karatu karatu ne wanda za a bar maka babu wanda zai zo ya kwace shi maybe idan iyayenka masu arziki da suka bar ma kuɗi wataƙila ka kashe kuɗin saboda baka san zafin inda aka same su ba amma idan ilimi kai ko suna nan ko ba sa nan zai maka amfani so kullum jan hankalinta karatu karatu eh, so eh, bayan maganan iyaye ah, sai mu magana akan mu sake dawa kan mm-hmm. maganan ah, motivation wato samun karfin gwiwa ko kuma karsashi Aya aka yi ka samu karsashin mm. tunda ka faɗa mana yadda aka yi ka ji ana magana ba da scholarship daga program na rediyon murya Amurka sai kai tunanin bari ka gwada. Menene ya mm. zaburar da kai cewa kila ni ba eh. ɗan kowa ba ne zan iya yi koko kai ɗan kowa ne? Eto eh gaskiya ni abin da ya sa na ji kaman watakila za a yi zan iya samu shi ne da na karanta information ɗin na ga wanda suke kula da yanayin zaben wanda suke so din kamar ba hmm. ba daga Najeriya ba ne. Eh, na kamar abin ah, na Fulbright ne sannan sai na yi tunanin kuma na suna rubuta a ah, equal hmm. opportunity regardless eh, suna ba da dewa dama ko kowa ta kowa da kowa yau ba bambancin addini ko kalan hmm. fata ko kuma inda ka fito da sauransu sai na ce to bari in gwada dai don babu asara a gwadawa in na gwada tsanani dai a ce min ban samu ba bane shikenan in tattara kayana in koma gefe na gwada agwada kuma aka kira ni aka ce min lallai um, ana na ɗaya daga cikin mutum talatin da ake so za a duba a ko za su samu. So kafin nan gaskiya abin da abin da ya ƙara karsashin shine ni kullum ina duba uh, wasu mutane wanda suke sama da ni ba lallai su zama irin kamar wanda suke mentoring ina directly ba amma ina duba in ga rayuwar take eh ba wai suna nuna min hanya ba ni nake duba su in ga me suke in ga ya rayuwar take a cikin al'umma yaya mutane suke eh, ganin su ko kuma ya ake respecting din su to abubuwan da suke burge ni kenan ga yawanci mutanen da na mm, ɗauka abubuwa a wurin su mm, ba na iya yasa muka fara mm, na ko ina iya Usman Kabara show da tattauna da irin ku saboda na baya su kalla ga cewa me wannan ya iya cimma me zan iya cimma ni kuma to bari mu tsallaka kana da iyali kai kanka mm-hmm. eh, ina da mata Ya yara fa Ah, mm. yana da iya guda ɗaya. To, lokacin da ka taho Amurka wancan karan, ka zo digiri ka haɗa da na biyu kuma kana mm. koyarwa ko? Yawwa sannan kuma yanzu kuma to ya aka yi ka dawo. Me kuma ka dawo? Eh to, um, ko da na gama wancan eh ko da na gama wancan mm. digiri in na koma gida, kafin na gama ma ana ta ce ya kamata in dawo in yi aiki da sauransu da sauransu na ce to ba damuwa zan dawo. na dawo gaskiya na ɗan jima dai ban samu aiki ba amma dai alhamdulillahi na samu aiki da wata jami'a mallakan ta University dai a nan garin Gombe yau wato a nan na samu aiki ina cikin aikin kuma yawanci in kana aiki a jami'a gaskiya duk ƙoƙarinka in dai baka samu takardar hmm, digirin digirgir ba kawai dai zaka yi ta hmm. eh, na PhD ba yau wasu in baka samu wannan ba kawai zaka yi ta aiki ne kawai babu wani hmm. kana da iyaka a hmm. mukamin da duk zaka kai to ni kuma gaskiya bana so kawai in zama malami haka kawai ba wani abin da nake yi bana research bana ƙara karatuna to tun daga ran da na samu aikin a lokacin na fara shirin ya za in kuma in yi PhD so abin da ya faru kenan na ta kokari ina ga shekara na farko ban samu ba shekara na biyu corona ta zo aka ce babu shiga ba fita don a cikin jami'o'in da na applying mm. na neman admission akwai inda suka ce min to shi akwai admission amma na kuma ga corona sannan mm. kuma babu kuɗi sosai zan iya karawa wani shekara na ce babu damuwa ina karawa wani shekara kuma sai Allah ya na samu admission to yanzu da ka zo me kake kwarewa akai ta kamai mai kamar na ji ta magana yawa ta mai abin da nake kwarewa a dan Afirka amma yanzu me kake kwarewa mm. Yeah, shi ne yanzu yanzu ma dai abin da nake kwarewa a kai kenan. Ina kwarewa abin da ya shafi literature da kuma film. To inda dai nake kara abin da yake karantawan yana da eh, interdisciplinary irin ne. irin horarwa ce zan ta taɓa nan taɓa can. Wato, eh. kaman akwai abin da suke yi su ce maka akwai interdisciplinary zaka iya yin digirin farko akan abin da zaka kware akan abubuwa da yawa za a zaɓi kaman abubuwa guda biyar zuwa goma. Kowanne a koya ma kaɗan kaɗan kaɗan daga ciki. Saboda in ka tafi digiri na biyu sai kai tunanin cewa bari in je in yi mm. digirin akan kaza ka zaɓa abin da kake so ka kware akai da kanka eh, haka ne in na fahimce ka wannan haka e lalle haka ne so ni na wani yana yana alaka da abin da ya shafi irin zane-zane abin da ya shafi um, kamar na gaya maka visual image ko kuma moving image moving image shine kamar films yau abin da zaka kalla mai motsi da marar motsi mai kaloli da marar kala da dai sauransu kuma a rubutu sosai Eh gaskiya Wala sosai makuwa, abu ne wanda mutane yawanci gaskiya musamman ta inda na fito babu wannan mutane ba su son wannan harkan kwata-kwata in ka duba wanda suke yi abin ba su da yawa sannan kuma abu ne wanda yanzu ya zama ruwan dare musamman inda suka ci gaba ko kudancin Najeriya ka za ka ga wanda suka karanci irin wannan bangaren suna da yawa da wanda suke arewaci amma dai hmm. lallai duka irin su. Eh, to ko kan na bari ko wannan ta sa zan yi maka tambaya me alaka ka da Kanye Kannywood? A alaka ne sosai tun ina ga tun ina sosai ma sosai ma dan um, alaka na da su alaka ce mai kyau na farko dai tun ina ga tun 1999 nake kallon fim su um, amma lokacin alakan ta girma ne ina ji mm. a 2012 inda muka fara blog akan harkokin fim ɗin Hausa wanda muna ɗan a tsokaci ko kuma muna ɗan irin hira da 'yan films da dai sauransu muna wallafawa a mm. yanar gizo ta hanyar Twitter ko Facebook mm. ko kuma blog hakan So inda alakan ta yi ƙarfi kenan. So na rubuta mun rubuta abubuwa dai da dama da ya shafi review na fim ko kuma preview ko kuma interview da jarumi ko jaruma ko ma'aikacin hmm. films da dai sauransu. Wani shafi ne kake shi wanda na mutane suna yi a Instagram? Akwai akwai Woodson. scene. Inda ka ji Kannywood scene yawanci a Facebook. Yawwa yawwa lallai. Inda ka gani a Facebook namu ne in ka gani a Twitter ma namu ne a Instagram namu ne in ka ga TikTok din ma duka namu ne in kuma ma kai satin online. Me fa'idarsa? Eh? Na jin Oh, fa'idarsa shi ne gaskiya akwai yana ɗan ba da labarai, labarai sahihan labarai, ba labaran bogi ba. Yawanci kafin mu buga labari sai mun tabbatar da gaskiyar shi, sannan kuma yana ɗan ƙara wa mutane su san suwaye waye suke alaƙa da su. Kana da ma'aikata ne da suke haka kace. Gaskiya ba wani ma'aikata ba ne, mu ni da abokaina ne muke da interest iri ɗaya. yau in na rubuta wannan gobe zai rubuta yau in na yi abu a mm. twitter gobe wannan zai so mm. kawai alaka ce da kuma irin abin eh. da kowa yake so mm. harkar fim wata harka ce na kana da ra'ayinta sosai amma harkar kuma sai naga mutane suna mata wani irin kallo a baibai kai a matsayin ka na mai zurfin ilimi wanda kuma harkar fim ana ɗaya daga cikin abin da ake zargin yan fim da cewa ba su da shugabanci mai kyau ba su da ilimin da ya kamata su samu kawai kara zuba suke al'amuransu haka wasu suke kallon su wasu kuma suna ganin cewa ai haka za su koya wasu kuma suna ganin cewa ai ko India da Hollywood duk haka suka faru karazibe kafin abin ya zo ya daidaita kansa yaya mm. kake kallon Kannywood daga baya tun lokacin da aka fara ta tun daga kan zamanin su inda so da kauna din nan wato a 80s kenan late 80s ko 90s early 90s har zuwa yanzu da kuma mm. nan gaba shekaru masu zuwa kake kallon harkar tafiya a tunkule. Eh to, um, gaskiya dai in ka duba baya mm. da yanzu kaman ba ɗaya ba ne, kaman idan aka ce misali lokacin da inda so, da ƙauna yanayin kaman tarbiyyan mutane a wancan lokacin ya bambanta kuma yawan mutane ma kan shi ya bambanta. Sannan kuma akwai abubuwa da babu su a lokacin misali babu irin new media mm. wanda abu kaɗan yana faruwa yanzu zaka ji shi ya tafi nan da minti biyar. da kafin in fim ya fito ma sai kai wata bai iso wurin ku ba saboda a kaset yake sai an tura a tasha ko sai an yi mai kafin ya zo wurin ka so wannan yana restricting mutane su ji wasu mm. labarai akan yan films sannan kuma da din da ya mutanen gaskiya mm. daban ne da na yanzu maganan um, abubuwan da suke ta faruwa kuma gaskiya ni tun tun da jimawa mun yi maganan nan da ni da wanda muke mm. aikin kani tare da su da kuma sauran yan fim din mun ce gaskiya akwai kuskure da aka yi tun daga farko ba a ɗora a kan tsarin da zai tafi daidai ba ma'ana an bar kowa yana iya yin abin da yake so a lokacin da ya ga dama ba tare da an mm. hukunta ba ko kuma an zo hukuncin kaga an yi hukunci mm. na son rai kamar misali yanzu abubuwan da suka faru wani ɗan hira da aka yi da mm. ah, ladin cima wanda ya janyo cece sannan kuma za yawa za ka ga kowa ya fito sai kowa ya fito ya magana ta magana hira da aka yi da ita a BBC wanda ta ce ba a biyan ta da kyau ko kuma ta je wani ma an ba ta dubu biyu suka yi ta artabu wanda ko yau na ga hmm. wasu sun sun bugi kirjin cewa su nazir sun bugi kirjin cewa za su ba ta miliyan biyu ta jajari saboda samun mafita wasu kuma sun masa cewa ya zarge su da abin da bai hmm. kamata ba a so ni kuma a matsayin dan jarida sai nake ganin cewa wannan zargin da ake musu na cewa ba su da shugabanci ba mai ganin girman wani wani bai ganin girman na gaba da shi ba babba ba yaro a harkar sai suke kokarin kamar su nuna da wannan mm. halayyar da suke ta faman cici a social media a lokacin da ladin ci mace wannan maganar a tunanin mu ko a tunani na a jaridance gani nike kamar a kila wani shugaba na yan fim ko kuma wani shugaban aktoci wanda suke wato aktin kenan wando yan drama din za su fito wani mm. shugaban su zai fito kila magana da yawunta da yawun sauran yan fim ya faɗi cewa nan kila ta yi kuskure nan a'a ta yi daidai a'a nan kuma kaza ne za a gyara amma ga kuskuren mu mm. kuma ga gyaran mu sai kawai ya zama cewa kowa kawai ya fito shafinsa na social media ya yi magana da ya ga dama ya zagi wanda ya ga dama ya soki wanda ya ga dama ya zargi wanda ya ga dama wannan abu yana ɗaya daga cikin abin da in ka dubi masu comment sai suke ta nuna cewa ai mm-hmm. rashin tarbiyya ce da rashin shugabanci kuma tafiyar da bata da shugabanci da kuma jahilci ya mata yawa to za a samu irin wannan matsala wani ma cewa ke ku tona wa mm. kanku asiri ku yi kaza kuma dama ga yanda fa mutane suke kallon su cewa already suna da kashi a jiki a shafe yaya yaya ya kamata a ce mm. sun yi abu a cikin minti ɗaya kafin yi gaba ya gaskiya kamar yana ka faɗa ya kamata a ce wani ne zai fito ya magana da yawunta kawai ya ce a matsayinsa kowa sai ya yi shiru kowa ya ja bakinsa ya shiru saboda maganan kan shi in ka fita media ka zagi wani ka soki wani hmm. in ya kai ka kotu hmm. ba karamin hukunta ka zagi ba inda ake amfani da irin shari'a da dai sauransu so ne gaskiya akwai wannan matsala na rashin shugabanci ko kuma akwai shugabancin ba babu ba amma kuma ba sa yin abin da ya kamata maybe yanzu hukuma ya kamata ta kira ta ko kuma su fito su yi magana su hana kowa magana wanda ya magana a hukunta shi to amma hukuncin yawanci in an yi hmm. ba ma dorewa yake ba za a ce an hana wane yin fim amma gobe za ka gan shi ya bar Kano ya je ya yi fim a naija ko a Abuja ya ce ai nan ba Kano bane na bar barin ya kan eh, so gaskiya akwai wannan matsalan dole sai an kuma ya sakawa cikin su wuka a gaskiya kan ya kamata a kula da wannan saboda ba karamin illa yake musu to bari mu tsallako cikin rayuwar ka mu dawo a da ka zo da ka zo Amurka akwai bambanci tsakanin kasashen waje hmm. da kasashen gida Za ka iya ba mu labarin ya katsin cikin ka Amurka kila abubuwan more rayuwa, rashin more rayuwa, a'a abota, a'a irin al'amuran yau da kullum. Kila wani ɗan ƙauyenci can, kila a'a wani ɗan kai nan na san abun nan, amma nan kai wannan abin bari ɗan ƙauyenci ban fasan san shi ba. Za ka iya ba mu labari mu ɗan shaɗantu da wannan? Eh, gaskiya ni abin da zan ce farkon zuwa na abin da ya fi ya saka ni kamar na Eh, ba zan ce ƙauyanci ba ko in ce zan zama dai na zama ah, ah, so excited da shi shine lokacin da na fara ganin da na fara ganin dusan kankara ya bani eh, ya ba yau lokacin farko gaskiya ya bani matukar mamaki saboda ina koyarwa lokacin ina aji ina gada ɗalibai na muna cikin magana sai aka fara sai um, suka gade kamar yadda na gwada yaran nake son ga abun sosai kuma ina ga kamar eh. in ya tafi ba zai dawo ba sai so haka kawai muka bar yau so muka dan bar ajin dai don ajin an kusan gama wasu minti goma lokacin bai ba kawai muka ce to ba damuwa na yake ni ne mai ba da komai ajin na ce to ajin ya kare yanzu zan fita na fita na gani a wasu excited gaskiya so bayan nan kuma gaskiya abinda kuma ya fi dan bani wahala shine ta eh, irin kadaici kadaici yawanci idan ba ka fita ne, babu wanda zaka samu kai magana da shi wani ma zaka ga ka haɗu da mutum ka san shi amma yana sauri zai tafi sai ya barka in ka tashi dole zaka koma gida ka zanna kai kaɗai ko ka yi karatu ko ka yi wani aikin ka amma babu dai wani wanda zaka zanna kai ta hira da shi a waje ko kuma ku zanna ku yi awowi kuna ta magana babu wata kowa yana dai da abin da zai to wannan kowa yana ta wannan gaskiya abu ne mai batikan ban wahala kafin in saba amma da na zo na saba kuma shi kenan wace gudunmawa kake ba mm. al'ummarka a ganin ka musamman masu ganin cewa ai in kun fito waje wannan tambayar ina yi wa kowa in ya zo wannan shirin ya wace irin gudunmawa kake bayarwa ta bangaren abin da ka zo koya ko kuma ka iya ko kuma wanda za ka yi a nan gaba yawancin mutane suna ganin cewa ire-iren ku masu kwakwalwa da suke iya cin irin wa'annan jarrabawoyi su zo karatu waje ko kuma su samu tallafin karatu saboda kwakwalwarsu suna kasashen waje maimakon su zauna a mm-hmm. Najeriya kila da ake bukatar su ko kuma in sun koyi abin wani lokaci maimakon su koma sai su makale a wayannan ƙasashen wasu suna ganin cewa hakan yana cutar da Afirka wasu kuma suna ganin cewa yana ciyar da Afirka gaba to a takaice tambayar ita ce Nura a matsayinka na wanda yake digirin mm. digirgir wace irin gudunmawa kake ba al'umma ka kuma hmm. yaya kake kallon wannan shige da fice naku na kasashen na 'yan kasashen afirka a kasashen waje shin abin da bature yake cewa brand rain wato zukar kwakwalwa koko kana kallon shi a matsayin brand circulation ne wato jujjuyawar kwakwalwa din ya kake kallon abu kamar ya ɗan yi prison ta eh, ƙarshen ban ji ta ƙarshen ba eh. amma dai na gane ya kake kallon brand rain ko koko brand circulation wato juyawar kwakwalwa ko ko zuke kwakwalwa haka kake kallon abin koya gaskiya ni ina ga kaman juyawar kwakwalwa ne ba wai za a ce <laughs> brain drain ba ne so mm. ba zukewa ba ne gaskiya saboda ni a tunani na kullum ko ma me zan zo ne a nan dai ina da matukar niyan komawa gida in ba da gudumawa mm. sosai saboda gaskiya aikin da nake a gida aiki ne wanda ni duk duniya ban ga irin aikin da nake so yi kamar shi ba saboda ko lokacin da na gama ma masters na yi ta neman wasu ayyuka akwai inda na samu amma ban ji karfin zan yi ba na fi so kawai in ganni a aji ina koyarwa saboda nan ne zaka wasu wani zai ga abin da kake yi shi ma yayi sha'awan yayi zai wurin kai nema shawara ka bashi shawara hmm. a can gida kenan so gaskiya ni ina ga ko na gama zan iya komawa gida in ƙara ba da hmm. gudumawa sosai sosai don hmm. abin da nake so kenan duk da dai akwai matsaloli a gidan da yawa wanda suna kukan cewa ai ba abin da rayuwa da yanda za ku zai tallafi karatun da kuka koya gaskiya babu kan gaskiya gaskiya maganar gaskiya babu saboda Uh, ka duba ma misali na nan nan kusa-kusa a uh, ƙarshen 2019 ina ga ko zuwa ƙarshen 2020 dai hukumar ja, wannan ƙungiyar malamai na jami'a wanda suka fita wani wani yajin aiki kusan hmm. shekara guda aka yi ana wannan yajin aikin gwamnati kuma hmm. ko albashi ma ba ta biya a lokacin wata tara wata goma a ce kana da gida kana da wasu responsibilities ba a baka albashi ba wanda zai encourage ɗinka wani idan ka tsallaka ka tafi ba za ka taɓa so ka dawo ba To amma kuma idan kuma kana son gidan sosai wani lokaci bayan da ka iya za ka dawo gaskiya maganar gaskiya akwai wahalan aiki a gida fiye da nan nan za ka samu ɗalibi ya fi samun kwanciyar hankali ma fiye da wani maybe professor a gida ko kuma wani doctor a gida da sauransu da kayan aiki komai akwai babu to jama'a a sha'afa dai mun tattauna ne ko muna tattaunawa da Nura Abubakar wanda ɗalibi ne a wata kwaleji ko kuma mu ce jami'a a nan Amurka a Ohio. Mun gode kwarai kwarai amma kafin mu sallama da kai ce kalmar ka ta karshe ga 'yan Najeriya. Kalma ta ƙarshe shine ne um, ga wanda suke Najeriya wanda suke tunanin kaman zuwa nan da wahala ko kuma ba za su iya zuwa ba. Yawanci rashin gwadawa shi yake sawa ba a samu. Akwai damammaki da dama wanda za ka zo ka yi karatu ba tare da ka biya kuɗinka ba. Akwai kuma damammaki na aiki ko kuma dai akwai damammakin da in ka zo nan din ka samu wani abu za ka taimaki kanka kuma in ka koma gida ba zai hana ba zai sa ka taɓe ba za ka samu abin da za ka yi. So a gwada ɗin a tuntuɓa mutane a gwada da wanda suka taɓa zuwa su je su nema shawara in Allah da za ta dace. Na gode ne.